duk kuma mai rike da mukami a nan gurin yana rike da mukamin jam'iyyar apc ne duk kuma wanda aka zaɓe shi a ƙarƙashin jam'iyyar apc a kan kowane mataki ɗan jam'iyyar apc ne apc ce ta haifar da wannan kujera kujeran nan da apc ta haifar bayan da za a yi ita da ta haifi waɗannan kujeru ta faɗi jinya ba ta da lafiya a rasa wanda zai ɗauke ta ya kai ta asibiti ya mata jinya wannan ya zama wajibi a gare mu a lokacin da aka neme mu mu je mu kai wannan wanda ta haifar da wannan kujerun asibiti saboda mu nema mata lafiya ya zama mana wajibi mu amsa kira mu je mu ɗauke ta mu kai ta asibiti ta samu lafiya kuma abun alfahari ne ba ma wai ta warke ta tana kan kafafunta bane a'a ta ma samu ƙaruwa ninkin ba ninkin saboda lokacin da muka